السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسول الكريم نحمده سبحانه وتعالى القائل فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون نشكره على نعم الذي أنعم علينا اللهم صل على عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وكل من تبع هديه إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله da fatan an waye gari lafiya jama'a baki daya na wannan kungiya jami'atul hidaya lin nisa da kuma na hausa baki daya khasatan maluma bangaren maza da mata da kuma manya na wannan wulare biyun ga duka maza da matan allah ya taimaka kuma allah ya rufa mana na game da tambaya wanda yake hajiya ta tambayo game da rashin lafiya gaskiya addinin musulunci addini ne mai sauki bai tilasta wa mutum allah ya la yukallifullahu nafsan illa wus'aha Allah bai tilasta mai rai abin da bai iyawa addini ya nuna cewa ana saya ne ana sallah amma ya ce muna kuma wanda bai iyawa ya zauna wanda zama ma bai ya kwanta in ya kwanta ya ga bai yana action ya sallah da hankalin shi Allah ya san niyanka yasa gaskiya yau kuma akwai cuta rashin lafiya rashin lafiya kuma tana da hanyoyinta daban-daban kamar wurin uku ko fudu akwai wanda yake jarabta ne daga Allah wanda yake Allah yana jarabtan kowa to idan mutum ka gane cewa jarabta ne daga Allah kai hankuri Allah ya san irin sakamakon da zai yi maka kuma wani zubi rashin lafiya kuma a cikin addinin musulunci wani laifin mutum ne kuma alama ne na hanyar da ake bin a dace da samun da zama masu mutum mai dadin kai na zuwa kiyama ko da yaushe mutum kai rashin lafiya kana kara komawa zuwa ga Allah yasa an ka duba rayuwa ka samu cewa manyan mutane da za ka ji labaran su a karkashin musulmi da dama sai da aka yi rashin lafiya ko aka mutu annabi sallallahu alaihi wasallam zaki ce ko sai ko dai na abubakar da makamantansu dukansu an yi rashin lafiya yasa ciwo ba aibi ne to sannan akwai wani nan abincinmu da muke ci yau suke kawo su sannan akwai wani na kuma mugun halin shi ke bari ya je ya kwaso da ya ana iya samun wani kuma na nan rashin kiyaye ababen da Allah ya haramta kamar shaye-shaye da suyi da sauransu amma dukansu in mutum ka gane Allah sai ka samu saukin shi don haka ga in ya zo haka hajiya sai ki kara samu hakuri in zama kika ga zaki ki zauna ki nasu ki sallah to ki zauna ki sallah in kan kujera ne in ka sani in kwanciya ne ki kwanta ki sallah domin Allah ya san ba da gangan ki yi ba jiya da yake da lafiya ki kina sallah yadda ya kamata in yau rashin lafiya ya zo ya same ki babu matsala sannan kuma mu kara sani cewa yau akwai cutar mu da dama wanda yake muna sai kan magani magani kawai shi yana muna kaman rashin lafiya irin na ramarin aljanu sai dai Kur'ani wannan kawai Kur'ani ke jinya a'a ƙur'ani ya wuce wurin ƙur'ani ya wuce akwai cuta da dama wanda yake babu maganin amma ƙur'ani na maganin suna yadda da Allah akwai wani labar da aka samu daga sayyidina ali ya ce wanda ya samu ruwan hadari sa'ilin nan kuma ya samu zuma amma ya zama na zuman nan da zai sin nan matan shi ta ba shi wani kudi kadan sai shi ya tara kai ya sayi wannan zuma sai ya gama ruwan hadari da zuman ya karanta alkur'ani cikin yana amfani da shi wurin sha insha Allah kowane cuta ke tare da shi zai warke domin ita zuman salkakkan abu ne matanka kuma halali ka ne ƙur'ani kuma littafi ne mai salki shi ka gama ababa masu salki uku kana jinya da shi insha Allah ka warke akwai ayoyi kurani dukawa magani ne sai sa waransu cuta na nan in an je asibiti ne ba samu maganin shi ba kada kama a an gama a yawaita kiran Allah ana addu'a muna da magunguna da annabi ya nuna muna su zaitun mai zaitun habbatu sauda ga su dabino da sauransu duka ana amfani da su insha Allah za a samu waraka Allah muke roka ya samu dace Allah ya karba muna Allah ya taimaka sai sa aji abin da ke cikin ne mai kara ta damu kanta ta zauna ta ta sallanta yadda ya kamata Allah ya san nufinta Allah ya samu dace wallahu alam yadda muka fadi in ya dace Allah ya samu na mizani in bai dace ba kuma Allah ya gafarta muna Allah ya karbi ibadunmu Allah ya bamu lafiya ya kara muna lafiya ko muna roƙa Allah rashin lafiya duka wanda zai zai same mu ya zama muna ajali ko mu warke Allah ya sa ya zama muna zakan jiki ya zama muna kafara duniya da lahira Allah ya karbi ibadu wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh